أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu jama'a yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya sanya albarka da alkhairi a wannan majalisi namu mai albarka sannan Allah ubangiji ya karɓa mana dukkan kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kyautata ƙarshen mu idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to za a ga da aka dawo dai wannan makon sau biyu na zo ranar litinin da ya dace zo akwai ni dan uwa da nasa a 'yan sanda a nan aikin police to ranar lahadi da karfe tara haka sai aka bugo mun ya harbe kansa da kansa ni ne kuma na sanya su ni ne kuma na tsaya sa eh, eh, hannu a takardu da menene nan ya sa bindiga ka ya harbe kansa da kansa to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa kyautata mu. sannan kuma wannan shi ya hana ni zuwa ranar litinin sannan jiya da ya dace in zo bayan an ɗauki ruwa wajen karfe hudu aka waya ce wani amini na anan shu'aibu hassan Abdullahi a gidan arsalan wanda mun yi karatu a jami'a tare muna gama shi saudiya sai ta yi postin in shi nijar wato maradi tunda muka fita shekaran shi goma sha a wajen wajen sha biyar allah saka masa da alkhairi ya gina masallatai a can da makarantu kuma ya mai da irin mutane nan da kiristoci suke shiga su riddar da su su mai da su duk ya dawo da su ya dawo da mafiya yawancinsu musulunci Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da ciwo na shekara biyu yana zaune bai iya tashi bai iya komai a ɗaya daga cikin 'yan uwa a nan dr arsalan na zaria yakan zo nan shayi ya ce zauna a wajen shi to mukan je mu gaishe shi mu dawo jiya sai Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa ina jin can na yi mana muka dawo sannan kuma <clears throat> akwai alhaji radio a nan kawunsu alhaji wannan kuma Allah ya masa rasuwa jiya ɗin muna roƙon Allah da malam abubakar mai mana sallah a nan na ta hajjudi to duka dai kawunai ne a gare su muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya jikansu ya kyautata makwancinsu mu da muke da ran <clears throat> Allah ubangi ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi sannan kuma ya karbi a kan imani na huwaliyu zalika qadiru alai bayan mun tafi hutun azumin watan ramadana ranar sha shida ga watan takwas daidai na shekara ta dubu ɗaya da 436 hijiran manzo Allah sallallahu wanda ya daidai da hudu ga watan Jun a lokacin wato hudu ga watan shida na shekara ta 2015 a muka jingine karanta wannan littafi wato mai suna a ka'idu shi'ati al-ithnai ashariya wanda yake fayyace mana gurbatattun aƙidun shi'a din nan masu imani da bin limamai goma sha biyu to yau sai Allah maɗaukakin sarki ya da da mu a inda muke yau sha ashirin da biyu ko? ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiriya wanda ya daidai da biyar ga watan shida ga watan shida shida ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar Allah ubangi ya dawo da mu idan ‘yan uwa suna basu manta ba za mu tashi akan tambaya ta takwas ne <coughs> tambayan da take cewa wane ne daga cikin malaman shi'a wanda shine farkon wanda ya ce akwai tawaya a alkur'ani ƙur'ani tawayayye ne bai cika ba sannan akwai ƙare-ƙaren da aka yi a ƙur'ani wanda babu su sannan ƙur'anin ma an girkita shi an caccanja shi waye farkon wanda ya bullo daga cikin malaman shi'a ya yi wannan ikirarin shine man awwalu man qala bi naqsil qur'ani wa ziyadatuhu wa tahrifuhu min shuyukh shi'a malam yace mawallafin littafi yace huwa wanda ya wannan da'awar cewa alƙur'ani tawayayye ne bai cika ba sannan yace kuma akwai abin da aka ƙara da yawa cikin alƙur'ani wanda baya ƙur'ani sannan kuma yace an girkita maƙur'anin kwata-kwata ma ba yanda yake ba Yace ce shaihunsu ne ya yi wannan da'awar mai suna hishamu ibnul hakam hishamu ɗan hakam wanda ya mutu a shekara ta ɗari da casa'in Alƙailu wannan shaihin nasu shine wanda yake ci a tajisim wanda yake da al'aƙidan cewa Allah yana da jiki irin namu shine a tajisim daga jismu daga jismu cewa Allah maɗaukakin sarki jiki ne gangan jiki ne irin namu shi ya faɗa a littafi shi wanda ya raɗa wa suna mu'ujamu rijalil hadith shi ya faɗi wannan a dalilin da ya sa idan ba ku manta ba a karatuttukan mu na baya ba inda alkur'ani ya ambaci wannan limaman nasu goma sha biyu babu duk da tsayewa su matsayinsu innan da irin matsayin da suka ba su da cewa lallai-lallai su ne wanda kawai ma mala'iku gaba ɗaya Allah ma yadda da su maganganunsu ma yana shafe na Allah maganansu yana kau da aya ta ƙur'ani tasu ta tabbata to duk da wannan matsayi da martaba da daraja da mukami da suka ba limamansu in nan abinda ke musu zafi cewa babu ko ɗaya daga cikinsu a cikin alkur'ani da alkur'ani ya ambata amma sayidina abubakar indirectly indirectly ƙur'ani ya bayyana shi iz huma gari ko iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kaga ai wanda suke cikin kogon annabi ne da abubakar sannan sayidina umar akwai ayin ƙur'ani da yawa da suka sauka a ta dalilin shi to abinda ke kima shi a tuwo a ƙwarya da shehunansu har yau babu ambaton shehunansu da waɗannan limaman nasu a cikin alkur'ani so sai suka bullo da wannan dabaran na cewa akwai abin da aka tawaya a ƙur'ani aka cire akwai abin da aka ƙara wanda babu shi sannan ma an rikirkita shi akwai abin da aka shashare to bullo da wannan da'awar shine zai ba su daman su gamsar da mutane in ka yadda ƙur'anin nan akwai tawaya to shehunan nasu ne aka tawaye don baƙin ciki da ake musu in ka yadda da inda aka ƙara cewa akwai ƙari to magan su sayidina ali din nan inda ƙur'ani ya magana su sayidina abubakar da umar inda ƙur'ani ya magana inda da su wannan 'yan adam ne suka ƙaro shi maƙiyan sayidina ali da alul baiti idan ka yadda an rikirkita shi to ba abun mamaki bane don an ce inda aka ambaci limaman nasu an rikirkita wajen kagar za ka samu total submission kenan waɗansu za su miƙa maka wuya to inda ba su ƙullo da wannan ba su a ganinsu to da shi kenan za iya cewa ai ba su da matsayi tunda ba ambace su a Kur'ani ba kuma babu su ɗin to amma sun ƙullo da wannan ne don su saman makansu mafita to in ka ce shugabanninku su ne su goma sha biyu na su ne kaza ina suke a ƙur'ani ah, kaman ta ƙur'anin akwai tawaya ya aka yi aka tambaci kisan sayidina abubakar da kaza baka yadda da ƙur'ani akwai ƙari ba an ƙara abun da baya ciki to wannan ƙofar ce su a wajensu ita ce za ta ba su su samu su kare kansu ina fata an gane ko? to wannan mutumin hishamu ɗan hakam ɗin nan fa'innahu za'ama ya raya cewa annal ƙur'ana wubi'a shi ƙur'anin nan gaba ɗayan shi da muke wannan da muke gani yanzu yake hannunmu gaba ɗaya an ƙirƙiro shi ne idan ka ji an ce alwabu'u ka sanya abin da kai daga kanka wanda ba daga asali ba ne daga Allah ya zo shi yasa hadisi maudu'i ake cewa wannan hadisi maudu'i ne bi ma'ana wab'u ne waɗansu ne suka yi fabricating suka ƙirƙiro shi kai ƙur'anin an ƙirƙiro shi ne fi ayyamil Khalifatin rashid wato a zamanin shiryayyen khalifan nan mai shiryarwa Usmanu bin Affan radiyallahu anhu Usmanu dan Affan Allah ubangiji ya yarda da shi suna ganin wannan ƙur'anin a aƙidansu ba shi ba ne wanda ya zo direct daga Allah zuwa jibrilu zuwa annabi salsallan ba shi ba ne aka saukar wa annabi wa annal ƙur'anal haƙiƙiya alƙur'ani na gaskiyan su ida bihi ila sama'i wai an ɗauke shi zuwa sama inda martar da sahabatu lokacin da sahaban manzo Allah gaba ɗayansu suka yi ridda to tunda sahabai gaba ɗaya sun yi ridda sai Allah ya ɗauke ƙur'anin shi zuwa sama su kuma riddaddun kenan sai suka rubuta mana wannan maƙiya sayidina ali maƙiya alul baiti tunda su suka rubuta mana wannan taya za a yi su ambaci limamansu ina fata an gane yawwa da su sahabatu kama ya taƙidu kamar yadda shi wannan hishamu binu hakan ɗin ya yadda da shi a aƙidarsa ina fata an gane matsayinsu kenan saboda haka ashe ka ga ɗan shi a wannan ƙur'anin shi a wajen shi bai yadda ma da shi ba ko ba haka ba abinda maganan za ta nuna kenan abinda maganan ma za ta nuna kenan tunda su a wajensu ba shi bane na haƙiƙa na hakika ya yi sama Allah ya ɗauke shi lokacin da duka sabon manzan Allah suka yi ridda ina fata an gane ko so wannan ɗin kenan da yake nan makiyan sayidina Ali ne da iyalansa suka rubuta shi yasa ba a sanya sunayen limaman su goma sha biyu ɗin nan ba wanda bai yadda da wannan ba ai kafiri ne a kafirin ma baki a bakin ma kirin na fata an gane na'am shine saboda haka waɗansu suna mamaki in kace waɗannan ba musulmi ne sai su yi mamaki ya za a yi kalli da suke fafata da amerika suke zagin amerika kalli yadda su ne farko wanda suka soki kaza kaza kaza duk wannan bagu ne ba ka zuwa da ƙasa ɗaya da za a ce shi a rana ɗaya su suka yaƙi wannan ƙasan na kafirai su suka yaƙe ta babu duk faɗansu da musulmi ne alu sunna haka za ka tara wa awwalu kitabin min kutubi shi'a sannan farkon littafi daga cikin littattafan shi'a yusajjalu fihi i'tiqaduhum wanda aka rubuta wannan aƙidan tasu ta yadda da tawayan alƙur'ani wa ziyadatuhu da ƙari farkon littafi na shi'an da ya fayyace wannan shine kitabu shaikhi shi'a shine littafin nan da shaihin yan shi'a ya wallafa sunan shaihin sulaim ibn qaisin al-hilali sulaimu ɗan qaisu al-hilali al-mutawaffa wanda ya mutu a shekara ta casa'in wannan da ya ƙirƙiro littafin na ya wallafa wannan littafin a lokacin akwai hajjaj binu yusuf astakafi mun san hajjaj wannan wanda bawu ya kashe mutum kawai ba ruwan shi to hajjaj ya fafuri wannan mutumin ya so ya gama da shi ya kashe shi arada qatlahul hajjaju hajjaji ya so kashe shi faharaba minhu ya tsere ya gudu shi wannan shehin shi'an walaja'a ila abban Ibnu abi ayyash yaje ya nemi mafaka wajen abbanu dan ayyashu ya nemi mafaka a wajensa ina fata an gane ko walamma hadaratu alwafatu a atahu sulaimun hadha kitab yayin da mutuwa ya zauna a wajen abban ya zauna shekara da shekaru yayin da mutuwa ta zo wa shi wannan ɗan shi'an shehin shi'an mawallafin littafin nan sulaimu ɗin nan to wai sai ya miƙa littafin ga wannan mutumin da ya ba shi mafaka ya ba shi littafin farawahu anhu abbanu ibn abi ayyash sai ya rika dictating ya rika shifta ya rika karanta ma abbanu wannan littafin nashi shi kuma abbanu din na ya rika rubutawa ya ruwaito littafin daga gare shi rahmukallah amma sai suka ce lam yarwi anhu ghayruhu babu wani da ya taba ruwaito wannan littafin daga shi Sulaimu din nan ba wani mutum ko ɗaya a duniya sai wannan e, abbanu dan ayyash da ya bashi mafaka kun gane da ya zo mutuwa shi sai ya ya karanta ma shi wannan da ya ba shi mafakan littafi ya ruwaito shi daga gare shi daga nan babu wani a duniya da ya ruwaito littafin kai tsaye daga wannan sulaimu din sai abbanu din wa huwa awwalu kitabin zahara shi'a. wannan littafin shine farkon littafin da ya bayyana daga cikin littattafan shi'a wa huwa wannan littafin da wannan ya wallafa sulaimu nan akan cewa akwai tawaya da ƙare-ƙare alƙur'ani aslun min usuli shi'ati littafin nan ginshike ne daga cikin ginshikan littattafan shi'a da suke takama da su yanda muke takama da sahihul bukhari da sahihu muslim da abu Dawud, da turmuzi da nasa'i a wajen hadisai ko yanda muke takama da littattafan minhaju minhaju as-sunna na ibnu taymiya ina fata an gane da su kitabu tauhid wannan fathul majid inda muke takama da su sune ginshikai daga cikin ginshikan aqidu to shi ma wannan aqidun ahlus sunna to shi ma wannan littafin wani ginshiki ne da shi a suke dogaro da shi matuƙa matuka matuka wa aqdamu kitabin kuma yana daga cikin daɗaɗɗun littattafai sun fil islam wanda aka wallafa tun a can zamani tun can baya wa hadha mimma an'ama Allah ta'ala suna cewa wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah yi wa wato ɓangare ko kuma ƙungiya ko kuma mabiya shi'a al'imamiyya injin su ne suke faɗa fa wannan littafin yana daga cikin littattafan da Allah yi wa ‘yan shi'a ni'imarsa in ji su in ji su ina fata an gare ko? bal laisa baina shuyuhi shi'ati kai al'amarin ma ya kai cewa babu wani saɓani babu wani saɓani tsakanin shaihunan shi'a fi anna kitaba salim ibnu qaisin cewa littafin salim din nan ko sulaim ɗan ƙaisu alhilali babu tantama babu saɓani a cikin shaihunan shi'a cewa wannan littafin aslun asali ne ginshiki ne min akbari kutubil usul daga cikin manya-manyan littattafan wato ginshikan littattafan shi'a allati rawaha ahalul ilmi wanda manya-manyan ma'abuta ilimin shi'a suka ruwaito shi wa hamalata hadithi ahalil baiti alaihimus salam da manya-manyan maruwaita hadisan ahalul baiti aminci Allah tabbata a gare shi wa aqdamuha littafin na yana daga cikin littattafai magabatan littattafan shi'a li'anna jami'a mashtamala alaihi hadha al domin dukkan abinda littafin nan ya kunsa innama huwa an rasulillahi ne suka ce kai tsaye daga manzon Allah Muhammad wai ya zo sallallahu alaihi in ji su fa ka duba ƙaryansu duk abin da ke kunshi a cikin littafin wai kai tsaye daga manzon Allah sallallahu ya zo sannan kuma wa amirul mu'minin sannan kuma amirul mu'minin waye kenan aliyu dan abi talib in kaji sun ci amirul mu'minin shine domin kun san a can aqidun su ba ba su yadda da wani abubakar ko umar ko usman ba kai tsaye kawai wanda ya gaji khalifanci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina ali kai asalin annabcin mashi ne jibrilu ne kawai ya yi kuskure saboda irin tsananin kamanceceniya da take tsakanin annabi muhammad da sayyidina ali in ka je a ƙidan 'yan gurabiya kenan yadda za ka ga hankaka guda biyu ɗaya a ɗaya a idan ka je ka dawa ka samu sun koma nan za ka iya ce da wannan ne a nan wancan a nan saboda ne kamannin su saboda haka wai kamannin jibri eh, kamannin annabi sallallahu da sayidina ali tamkar yadda kankaka take kama da yar uwanta hankaka so shi mala'ika jibrilu lokacin da Allah ya turo shi da revelation sako na wahayi sai ya zo sai ya kasa gane wane ne ali din sai ya ba annabi mistakely haka ya ba annabi sallallahu bisa kuskure to amma hai annabi ya kira sayidina ali ya ce to sorry ya kuri tun da dama kai za a ba aka bani to zo kawai kai ka rika isar mun kawai so sayidina ali ne mai mai isarwa annabi kawai ku duba fa yanda mutanen nan suka rena hankulan jama'a ku duba ina a duka ba a tambaya irin wannan in mutum ya amshi a su ai shehi baya magana a tambaya ai yana daga cikin su abinda suke wofantar da ai ka san da su da sufiya shehi baya magana ka tambaya eh baya magana ka tambaya sam ai mun faɗa a can baya a su zai yi magana ka tambaya ka tambaya bayyuwa ne bayyuwa wannan sai ahlus sunna in shay yayi magana ba gamsu aka ce akramakallahu da Allah ko akwai wani hadisi to shi yasa ake cewa su ba su da tarbiya ga malaman su malamai na magana dalibi yana magana har da ce akramakallahu ko akwai hadisi wannan rashin kunya ne mutum ya zauna kawai sai abin da aka dura masa kaga wata dusa-dusa karka tsuke bakin buɗe kawai tsuke ta ɗin kare na ke haka suke Allah wani ya rufa mana asiri a muji ƙarya da ƙirƙira suka ci duk abin da zo cikin littafin nan kai tsaye daga manzon Allah ne wa iyazu billah ko mun san manzon Allah yace duk wanda ya kirkire ƙarya ya danganta mu ya nemi masaukin sha'ina a jahannama kawai man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kawai kada ya kuskura ya tunanin aljanna a zuciyarsa inji annabi yawa ana tashin kiyama ya tambaya da Allah ta ina jahannama take yayi can kawai inji annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba sannan da amirul mu'minin ali ga abinda hujjansu da suke so su tabbatar warawa an abi abdullahi sadiq wai abdullahi sadiq jikan sayidina ali in kun manta sunayensu a can fashi kenan sai dina ali sai hassan sai husaini sai waye na? a babu usman kwata-kwata sai aliyu sai muhammad sai ja'afar sai musa alkazim sai mu zo sai ali sai muhammad ga sunan ai daga ali sai muhammad ne malam ba usman a cikin makiyinsu makiyinsu ba usman kaji akwai abubakar a jiki kaji akwai umar a jiki to daga ali muhammad ali muhammad sai musa sai abu sai jafar ta wai ga abin da ya ruwaito annahu kala ya ce eh mallam ya kun wai babban shehinsu wannan abdullahi sadiq sai sayidina abun nan aliyu kenan abdallah wai ga abin da ya faɗa game da littafin man lam yakun indahu min shi'atina yace duk yan mu yan shi'an da duk wani dan uwa dan shi'a daga cikin yan shi'an mu in ji shi wa muhibbina da masoyan mu? duk wani dan shi'a masoyin mu da bayi da kitabu salimi bin qaisil hilali da bai da wannan littafin da salimu ɗan kaisu alhilali ya wallafa falaisa indahu min amrina shai wannan bai san komai a game da mu ba kaman kai ne a ce duk wani musulmin da bai da ƙur'ani bai san komai a musulunci ba ko to haka yake ce duk wani masoyin mu mu ɗan shi'a ko kuma duk wani ɗan shi'a da bai da wannan littafin da wannan malamin ya wallafa mai cewa akwai tawaya a ƙur'ani ko ƙare-ƙare duk wani wanda bai da shi to bai san komai game da mu ba wala ya alamu min asbabina shay'an sannan ko bai san komai game da al'amuranmu ba ya ce wa huwa wannan littafin to abajadu shi'a wato shine tushen shi'a kaman ka ce abajada abajada wato a nuna maka kaman ka ce wannan littafi shine abcd mashi'a wato shine asalin mashi'a kaman abajada daga ai kaman ka ce shine a alifin ba'un in musulunci ma bunda suke su nuna kenan shine asalin tushen farkon shi'a ma wa huwa sirrun wannan littafin sirri ne daga cikin wato sirrukan ali muhammad iyalan muhammadu gaba ɗaya alaihi salamu alihi duk wani sirri na ahalu baiti annabi yana cikin wannan littafin in baka da shi kawai kayi asara in ji su in kai dan shi'a ne fa kenan yawa wa zakara al-kashiyu akwai wani shaihinsu da ake kiran shi kashiyu ba kashi ba fa kashiyu bi anna abana ce wancan abanu din nan da muka dan ayyash wanda ya ba masulain mafaka din nan lokacin da hajjaj ya so ya kashe shi wai abban din nan ya dauko littafin nan domin sulaim ne da ya zo mutuwa ko ya karanta masa shi kuma ya rubuta shi kuma wannan da ya rubuta ɗin wai ya zo gaban sayyidina aliyu ɗan Hussein ya karanta mashi ya yi konfamin cewa lallai abinda wannan ke rubuce a littafin nan haka ne to wai da ya ɗauko littafin karawo ala aliyu ibn Hussein alaihi salam faƙala alaihi salam sai aliyu ɗan Husaini sai ce sadaka salimun rahimahullahu alai rahmatullahi alai ya ce abinda ya faɗa maka ka rubuta gaskiya ne salimu ya faɗi gaskiya rahamar Allah ta tabbata a gare shi irin ya mutu inna haza hadithun na arifuhu wannan hadisan da maganganun da ya ambata a ciki gaba ɗaya mun daɗe da saninsu mun daɗe da kitaba duk da cewa wannan littafin fa yahmilu asla i'tiqadi shuyu'i shi'a a sabaiyya yana ɗauke da asalin tushen aqidan shi'awa na saba'iyya mun san saba'iyya mabiya abdullahi bin saba al-majusi al-yahudi dinna asalin founder na shi'a yana ɗauke da su mun san ai asalin aqidan shi ai yana cewa aliyu ma Allah ne ba har aliyu ya ƙona da yawa daga cikin su ba sayyidina ali to duk da cewa fa littafin yana ɗauke da wannan aƙidar, wai amma aliyu dan husainin iya na nashi wai haka ne wa huwa ta'alihu amiril mu'minin shine aqidan nan na allanta amirul mu'minin aliyu bin abi talib na cewa shi Allah ne duk da cewa littafin yana ɗauke da wannan aqidar amma ya gaskata wai cewa haka ne littafin confirm kuma a cikin littafin suka ce kai tsaye daga manzon Allah ya zo a ciki fa akwai ina ka ce sayidina ali Allah ne amma suna ce kai tsaye haka ya zo daga manzon Allah mu duba sallallahu alaihi wa sallam wa iyazu billah hasha lillah da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce littafin daga wajen shi ya zo kuma annabi ya tabbatar da shi duk da ce ya san an ce sayidina ali Allah ne to da me amfanin aiko annabin mai annabi ya zo ya yaƙa ba shirka ba ko gama da duk wani Allah a tabbatar da rabbus samawati wal ard amma ta ya za yi manzon Allah ya shiga littafi ya tabbatar a wani Allah kuma shine sayyidina ma ali kuma yaron da annabi ya rike shi ya rayu a gidan shi ya rene shi amma ce littafin ya tabbatar da cewa shi Allah ne shi sayyidina ali kuma annabi ya yi confirming kuma a ce daga annabi ya zo ina fata kamar yadda nike gaya muku na saba gaya muku shi shi'an asalin annabi suke so su kwandemin ne amma suna gan duniya za ta yi ca a kansu sai aka zo aka ɗebe duk iyalansa da duk aminansa da duk sahabansa gaba ɗaya ka ce duk kafirai ne to wanda ya maka aka kai mai raga ma ai bai raga ma ba to shi ɗin ake targetin amma a fito in ba zai yiwu ba gara a kwashe na ƙasan shi kawai Allah rufa sirkansa kafurai ne aminansa kafurai ne sahabansa kafurai ne iyalansa da matansa mafi soyuwa a gare shi ma'aisha dukansu kafurai ne to ga mun wannan wane so yake nuna maka eh ka san dama mutum in yayi targeting ɗinka bai same ka ba suwa zai koma ma iyalanka da 'ya'yanka da abokananka gaba ɗaya eh, targetin kuma ɗan wajen sana'anka shi kenan ya ganka dai kana yawo ba riga shi ne maki abin da yake so kenan Allah wani ya rufa mana asiri haitu ja'a muduba ya zo a cikin wannan littafin anna shiyu shi'ati shaihunan shi'a hina yunadauna aliyan duk lokacin da za su kira sayidina ali radiyallahu anhu Allah ya dirshi ya kuluna sai su ce ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu ya man huwa bi kulli shay'in alim wannan sifofin waye ne Allah ne huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin to wai haka suke kiran a littafin fa an rubuta kuma an ce kai tsaye daga manzon Allah ya zo kuma manzon Allah ya yadda da shi mu duba a fi ya riwayati kitabi salim ibn qais ko sulaim ne ya zo a waɗansu riwayoyi na wannan littafin mukhatabatu ali ibn abi talibin wajen in za su yi magana da sayidina aliyu dan abi talib radiyallahu anhu bi hadhihi ya zo sukan kiran shi da waɗannan laquba ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batsinu ya man bi kulli shay'in alim faftarau sai suka ƙirƙiro cewa wata rana kharaja amirul mu'minina alaihi salam suka kirkiro kare suka ce wata ranar sayyidina ali shine fa amirul mu'minin a wajen shi'a in ka ji sun ce amirul mu'minin ali kawai to wata ranar sayyidina ali ya fito suna tafiya da shi da abubakar da umar da jama'atun minal muhajirina da waɗansu da yawa sahabai daga cikin muhajirin wal ansar da mutanen madina suna tafiya a tawaga suna tafiya hatta wafal baƙi sai da suka zo daidai da baki'a inda ake binne mutane yanzu na madina waƙafa ala nashjin nashzin min al'arbi wai sai sai Ali sai ya ɗaya akan wani ɗan tudun ƙasa haka nash nash shine tudun ƙasa haka falamma tala'ati shamsu qarnaiha yayin da rana ta ta yi ja kaman za ta faɗi ƙala alaihi wai sai sayidina ali ya ce assalamu alaiki ya khalqan lahil jadidi almuti'i na fata an gane ko fasami'u dawiyan minas sama'i wai sai Sayyidina ali da ya kalli ranan ya ce assalamu alaiki amincin Allah ya tabbata a gare ki ina jin lokacin da ranan ta zo fitowa ne wai sai Sayyidina ali sai ya gaishe ta duk ga sunan fa a cike da Sayyidina abubakar da da umar da sauran sahabai daga muhajirina da ansar ana tafiya sai aka ga Sayyidina ali ya hau wannan dan tudun kai ya kalli rana ya gaida ranan ya ce wa ranan assalamu alaiki aminci Allah tabbata a gare ki rana ya halkan lahil jadidi ya ce sabuwar halittan Allah almuti ilahu mai biyayya ga Allah sai ya gaida ranan fasami'u dawiyan minas sama'i wai sai su sayidina abubakar da umar da duk sahabai na muhajirin da ansar da suke wajen sai suka ji wata irin murya daga sama wa jawabi ƙa'ilin da amsan mai amsa sallaman sayidina Ali ɗin, wai sai suka ji murya yana cewa ya ƙulu yana cewa wa alaikassalam ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batsinu ya man huwa bi kulli shay'in alim kai ma wa alaikumussalam ya kai na farko ya kai na ƙarshe ya kai wanda yake a bayyane ya kai wanda ke ɓoye ya kai wanda duk wani abu masani ne a gare shi wai falamma sami a abubakar wai yayin da sayidina abubakar ya ji irin wannan muryan da umar da su muhajiruna da ansar din nan yayin da suka ji wato amsa sallaman da rana ta wa sayidina ali su iko gabaɗin sai suka faɗi suka suma a wajen sayidina ali ne kawai bai suma ba exactly irin na su paul din nan da suka canja a bible wannan a injilan exactly kawai shi yasa na gaya muku iri ɗaya ne da christianity saboda christianity ma wanda ya distortin din shi ya lalata asalin injila da ma'ada ya canja kwayar annabi isa din shine paul shi ma ba yahude ne to irin shi ne aka ɗauka musulunci su ma su canja qur'ani shi qur'ani yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna hafi zuna kawai Allah ce qur'ani ba zai yiwu ba abadan la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min tanzilun min hakimin ali barna ba ta zuwa qur'ani ta gaba ko ta baya ta dama ko ta hagu ko ta sama ko ta ƙasa kawai ba zai yiwu ba ina fata an gane ko to wai kawai duk sahaban da suke wajen muhajiruna da ansar da abubakar inda umar gaba ɗaya da ya suka suma saboda kawai jin amsa sallaman sayidina ali da rana ta yi kawai da suka suman sun ma'afaƙo ba da sa'atin wai sai bayan waɗansu awowi can sai suka farka ko ya farka a ah, a ah, a ah, a suka kalla ina amirul mumini ina sayidina ali wai suka samu baya nan shi ya bari wajen tuntuni bayan sun faɗi sun suma kaga wannan ma ai ai suka ne kana tafiya da abokananka su su maka yi gaba ina fata an gane in ma da zaka musu raddi hmm? in sarafa amirul mu'minina alaihi salam kawai sayyidina ali kawai sai yayi gaba abun shi anil makan ya bar wannan wajen wai a take yana barin wajen ku duba contradiction kuma wai sai suka garza ya su abubakar da umar da ansar da mutane wai suka je wajen annabi bayan sun ce kuma sun suma na waɗansu awowi kuma sai suka zo suka ce abubakar eh, na aliyu na barin wajen sai suka garzaya wajen annabi sallama Allahu akbar Allahu akbar sai suka garzaya suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ma'al jama'ati tare da sauran jama'an sayyidina abubakar da umar suka garza tare da mutanen ansar da madina kenan sai suka je suka tarar da manzon Allah wa suka ce ya manzo Allah anta taqulu kullum kana ce mana inna aliyan basharun cewa sayyidina ali mutum ne misluna irinmu wa wakar khatabathu shamsu to yau mun ji rana ta masa magana qarara bima khataba bihi bari nafsahu da irin sifofin da Allah ke kiran kansa da su irinsu ne muka ji rana ta kira sayidina ali da su mun ji yadda Allah yake cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa al-awwalu al-akhiru al wa mun ji yadda Allah ke kiran kansa haka rana muka ji yau ta kira sayidina ta kira sayidina ali kuma kana ce mana shi mutun ne irin mu anya mutun ne irin mu ne kuwa anya sayidina ali mutun ne kuwa ya rasulullah sunan shi iri ɗaya da na Allah yanda Allah yake kiran kansa haka muka ji rana mata kira shi ku duba suna so su tabbatar cewa dama shi Allah ne abun a bautawa in ne ai mu duba ta'arudun contradiction ta'arudun contradiction shine wannan ma'anan kalman nasu ku duba don rikice sun manta ɗazu ɗazu nan sun ce bi annahum iftarau riwayatan taqulu summa afaqu ba'da sa'atin ko suka ce bayan sun suma sai suka tashi suka farka bayan awowi kuma a take suka ce wai abun na faruwa kuma suka garza suka je wajen annabi ku duba awowi na suka yi a wajen kunce sun suma kuma kunce a take suka je suka fada wa annabi ta iri wannan karo Wa waƙar ga hadal mu'taqidu mai wannan aƙidan salim din nan ibnu hilal ibnu eh, abin al-hilali ya rubuta musu ya kirkiro musu a cikin waɗannan wato wannan aƙidar ta ba su dama a cikin littattafansu su rubuta ta a cikin littattafansu na asali wa fi masadirihim da manya-manyan littattafansu al-mu'tamadatu lahum ladaihim manya-manyan littattafansu da suke dogaro da su to wannan ya buɗe musu hanya wa yaftaruna aidan har suka samu damun kirkiran cewa annallaha azza wa jalla qala fi aliyin wai Allah da kansa ma da abin da ya faɗa game da asayidina ali yace ya muhammad ya kai muhammadu ina tabbatar maka aliyu shine al'awwalu wa aliyu shine al'akhiru shine az-zahiru Shi ne albatinu sannan kuma shi aliyun nan da kake gani bi kulli shay'in alim masani ne ga dukkan komai wa ya muhammadu aliyu shine na farko aliyu shine na ƙarshe aliyu shine bayyananne shine na ɓoye kuma masani ne ga dukkan komai faƙala wai sai annabi ya ce wa Allah a'a ya rabbi alaysa zalika anta ya Allah ba kai bane mai waɗannan sifofin a na dai gaya ma aliyu shine to kaga ai wato suna <laughs> so su nuna in ka bauta wa Allah tamkar ka bauta ma in ka bauta aliyu tamkar ka suna so su nuna maka cewa kawai Allah yana haɗe da aliyu ali sayidina ali wani bangare ne wani portion ne wani juzu'i ne daga Allah to shi yasa yanzu ka duba postan Husaini shi suke riƙewa ko ina to kaga ai yanda yanda misali wani abu zai samu kirista ce jesus to su ma haka idan wani abu zai samu su ce hussein lokacin da aka zo har waɗansu a nan suna rigima da 'yan sanda mutum idan aka sake masa bule da ce hussein ya ce allahu akbar allah sarki ya mutu yana da hussein a baki shi allah har wani alfahari ake yi to yanzu yadda za ka ga an manna abin nan posta na yesu kiristoci su ma haka zaka ga amma na postan shi in ka je ka duba inda suke zama duk postan shi ne a wajen suna ce kana kiran shi ga wata bukata yanzu bukatan za ta biya in wani musiba ne za ta kana kiran shi Allah zai tunkuɗe ta har suna ɗan mutum mutuminsa su ajiye annabi salsala ya yi gaskiya yace ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai waɗansu ɓangare na al'ummansa sun bauta wa gunki tabbas muna gani wajahara bi zalika ayatuhum abdul husain al-amili akwai wani waƙe ma da wani babban hamshakin su wanda ake ce ayatul lahi shi yasa malam yake ce su dai ina fata an gane shi yasa ayatuhum su ba dai a ci kira shi ayatul lahi ba yace abdul husaini mu duba fa bawan husaini akwai akwai musulmin da zai sawa kansa Abdul Hussein sai dai ka sa kanka Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik ko ba haka ba to su Abdul Hussein bawan Hussein al'amili ga waɗansu ‘yan waƙin da ya yi ya ce a ba hasanin an ta'ainul ilahi wa unwanu ƙuduratihi saniya وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل عندك تعزب من خافية وأنت مدبر رحى الكائنات وعلت وعلة إيجادها الباقية لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفه بالناصية مدوبة واقع عنده وسيدنا علي يتي أبا حسن ya kai baban Hassan al-Hassan sayyidina Ali kenan yace anta ainul ilahi kai ne tsantsan Allah ma kai ne tsantsan Allah abin bauta wa unwanu qudratihi samia kuma kai ne ayoyin kuduran Allah maɗaukaka wa antal muhitu bi ilmin ruyubi, kai ne wanda yake zagaye da dukkan wani ilimin gaibi fahal indaka ta'zubu min khafiyatin shin akwai wani dan abu daidai da kwayan zarra da zai buyan maka da baka san da shi ba wa anta mudabbiru rahal kainati kai ne mai tafiyar da dukkan waɗansu al'amuran halittun halittun duniyan nan wa illatu ijadi halbakiya kuma kai ne asalin sababin samuwan dukkan wata halitta a nan duniya lakal amru in shi'ita duk wani al'amari naka ne in ka ga dama tunji gadan ka tseratar da wanda ka ga dama gobe kiyama wa in shi'ita idan kaga dama kuma tasfahu bin nasiyatin ka kama mutum wato da laifinsa Wata in ya ga dama ya yi afuwa ma mutum gobe kiyama ya sa shi aljanna ya, ya tabbata in ya ga dama kuma ya sa wanda ya ga dama a wuta an ba shi shi ne allan wuka da nama kawai a gobe kiyama wajahara sha'iruhumul akhar wani mawaƙinsu kuma ya ƙara da cewa jami'u sifatin rabbi fihi tajamma'at wa majtama'at illa li sirrin wa hikmatin dukkan sifofin Allah sun tattaru tare da Sayyidina Ali duk wata sifa ta Allah tana nan tare da Sayyidina Ali wa majtama'at kuma Allah bai tara sifofinsa gaba ɗaya ba Sayyidina Ali su ba sai dai li sirrin sai dai don wani sirrin da kai baka sani ba wa hikmatin da wata hikima da kai baka sani ba ina fata an gane ko to mala yace at-tamatul kubra ala shuyukh shia wani babban bala'i da musiba da mal shehunan shi'a da basu san da shi ba shine iktashafa ba'd shuyukh shi'a waɗansu shehunan shi'a sun gano amran aziman wani babban al'amari fi kitabi salim a wancan littafin da wancan ya wallafa salim din nan akwai wani abin da tone-tonensu da bincikensu ya gano wanda ya zama to bala'i ne a kansu kuma da sun sani da ba su ce ma littafin ma yana da kyau ba fara'au cikin abin da suka gano ka shafahu kabla an yi a asasat tashayyo kafin ya gina musu asalin harshashin shi'a al a shari'a nafsahu yace wala zunnu ayyuhal qari annahu ta'alihu li amiril mu'minina ali radiyallahu anhu la ka dauka wai abinda suka gano shine allantakan da suka ba sayyidina ali amirul mu'minin ba shi bane la annahum yusallimuna bi hadha dama sun yadda ai dama can sayyidina ali Allah ne amma babban hatsarin da suka gano walakin al khatar alladhi iktashafuhu fil kidab annahu ja'ala al a'immata 13 abinda suka gano kuma da ya zamanto musu bala'i shi mai littafin ya ambaci limaman goma sha uku ne wal kuma su nawa ne shabito wannan ya fi musu bala'i malam ya ce karka ɗauka wai abinda suka gano na mai hatsarin bala'i wai shine da cewa an ce dina ali Allah ne ba wannan bane bala'i da hatsari a wajensu wannan dama sun yadda amma musibar da suka gano a cikin wancan littafin da suka tona suka bi diddiginsa sai suka gano shi mai littafin ya tabbatar da a imma goma sha uku ne ba sha biyu ba ne wannan shi ne wani bala'i da musiba da suka gano a cikin littafin wanda daga baya da suka ce da sun sani da ba su ma ce littafin ma shi ne asalin ginshikin shi ba amma already sun faɗa wa hadhihi tammatul kubra wannan babban bala'i da musiba hiyar lati tuhaddidu bunyanal isnai ashariya shine wato yake menene yake kalubalantan aƙidan shi'a isnai ashariya wannan cewa su goma sha uku nan shi ya rugurguza su da fata Allah uban kiji ya sa mun gane shirme ne kawai sai dai a ce mun ji kawai ka san irin wannan in ka gama karanta mutane gizo da koki gizo da koki yi kaza gizo ya yi kaza can a ce takurun irin shi ne wannan fa wani abin da za ka ji ka ƙaru da shi a ƙaryan mahe ka ji ba a ma iya shirya ƙarya ba mai timatir na da masu ƙirƙiro hadisai sun fi waɗannan ma in ya ga baya tallan albasa sai ya kawo wani hadisi an wani an wane an rasulullah sallallahu ce man ishtara basalan yawmal jumu'ati falahu kaza kaza wanda ya sayi albasa ranar juma'a yana da lada iri kaza da falala iri kaza sai kaga an yi layi a shagon shi ana sayan albasa ran juma'a da idan mutu ya ga baya ciniki to su ma sun fi waɗannan ma iya tsarin ma abin nan a kirkire kirkiren ma shirmen su ma yayi yawa sai kaga ba ma hikima inda he ga kai za ka zauna ka tsara wata ƙaryar ma he ka doke shirmen waɗannan ma ta haka za ka gani sai dai mu karanta a ce alhamdulahi mun ji mun fahimci inda aka dosa kawai <laughs> amma ba wai don ya kare ka auni ba Allah abin ya mana muwafaka wannan shi ne abin da ya saukaka a yau kasance na ɗauke na manta ma yau alhamis ne da kuma sitta shawwal duk na manta